wasiƙa ta ce malam ya kamata a tunatar da gwamna da mai martaba sarki cewa asibitin malam aminu in mace za ta haihu namiji ke maza ke namiji zai duba ta sabanin asibitin asibitin murtala ya kamata ya tunatar da mutane ko za a iya kofartawa a cewa duk inda mace za ta haihu a samu mace ce za ta duba ta abinda suka faɗa ke ko nan kuma muna tunatar da jama'a duk wanda ya karbi fom na firamare ko mata aure ko za a kawo zuwa juma'a duk fomin da aka cike a kawo da hotuna guda biyu zuwa juma'a a harabar daren hadis duwar tsorayi ranar lahadi za a gana za a interview za a gana da waɗanda suka kawo mata ranar asabar kenan mata ranar lahadi kuma maza manya sa'an nan kuma su a shiga shirye-shiryen yadda za a fara karatu yadda za a fara karatu duk wanda bai dawo da fom ba har ya wuce ranar juma'a ya kai asabar to ya kuma ya wuce ko ko kuwa eh eh to tun da suka zo ba samu fom ba suka zo suna complain da suka samu an gama da su aka ga akwai tsarin za a iya yi abinda zai yi shi ake ko zai eh. ya fi sauki kowa ya bar abin nan ɗinsa tsarinsa da dokarsa ya bi dokar makaranta amma a ce makaranta ta bi kowa dokarsa da abin da yake so zai yi zai taɓa yi sunan ƙauye ya za ku yi da yara wata man sunan ƙauye ya za ku yi da yara sai ku sa su makarantun ƙauye mana ya za ku yi eh? darar hadisi insha Allah duk abin da kake tsammani tsarin da ake madarar ke hannu ku a yi babban darar hadisi da masallaci insha Allah har bobin za a yi duk an yi tsarin kowa insha sai an zo an waye gari Kano ko ina duk lokacin zauna sai ka ji kala haddasa na kana karatu insha Allah abin da yake kawo al'amura ba sa ba sa tafiya daidai duk abin da zaka yi za ka bude makaranta ko za ka yi karatu sai ka haddade tahdidul ahada wannan makaranta da za a bude me ake waɗanda za su shigo a cikin makaranta me ake so su zama shine me ake so su zama musulma ake son ta yi kyakkyawan fahimta na addinin musulunci da san haƙoƙinta akan mai gidanta da san haƙoƙin mai gidanta akan ta da san haƙoƙin addinin musulunci akan ta da san haƙoƙin da ke take nema addinin musulunci makotanta rayuwarta ta zama mai albarka tana kamanta rayuwar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kamanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma maza waɗanda za su zo su ma me ake bukata su zamo shi ne zai kan haka za a tsara yadda za a yi karatu haka wanda za zo nasire da firamare har sakandare yadda za a gina babban darin hadisi wanda zai iya ɗaukar mutane fiye da biyan da kake tsammani insha Allah to sai an tarbiyyantar da su an ilmantar da su su ne za su zamo malamai da su karanta ko kuma sai in je gane da malamai su karanta sai ne shi ne za a karantar da su ga manufa yaya ake sun a tafi fitina ake sun kukun tashin hankali ko menene saboda kowa sai an karanta ba wani wanda zai zo ya gyara muku halin ka sai ka an kai ku malamin ku za su karanta su karanta ku su san yaya ake misali ana son a san menene yake kawayawan mace-macen aure sai a bin alkalai alkalai baki daya za su wannan ta kawo karar araba da mijinta me yasa wannan ya kawo karar araba zai ya saki matarsa me yasa to shine ake tsarawa sai a ga illoli ga abubuwan da ke kawo illa ya za a yi a magance su dangane da mata aure dangane da maza magidanta dangane da yara to abin da ake yi to kasashen da suka ci gaba kamar kasashen laraba su suna yi sai a kalli menene ke kama ta macen aure sannan a tara matan da suka samu fahimtar juna tsakanin su da mazansu sai da aka tara mata wa'anda suka samu fahimtar juna tsakanin su da mazansu aka tara maza wa'anda suka samu fahimtar juna tsakanin su da matansu sai aka fara da mata ke yaya aka yi kuka samu fahimtar juna ne ke da mijinki kuna zaune lafiya kowa sai an tambayi ta abin da ta faɗa don kowa da cutar ta kowa da maganin ta ta ce abin da ya samu ke zaune lafiya ga abin da ya haifar da zaman lafiya ga rashin zaman lafiya ga abin da ya haifar da rashin zaman lafiya wata kawai menene yasa ke zaman lafiya ya kan sumbace ne kama ne manna da kirjin shi mana ya ke nan zai fita sai na ne da mai yasa sa ka ramshi da hankali kai kuma mai yasa kaza kaza kaza ce tana ke kenan ba ta tare da kai wannan tace yana share kan cikin al'amarin sa muna tattauna mukan fahimci juna ya mai da ni shi kenan abokiyar rayuwarsa to me ko zai sa to sa'an nan ko kuma me ya haifar da rashin zaman lafiya sai a yi jadwali wannan ilimi ne ilimin tarbiyya tarbiyya kenan tarbiyya wa ilimin nafs manya-manyan likitoci ilimin nafs da sun san alkur'ani sun san hadisi sai su maka hadisi sai hakim ne rawaito shi sai bukhari ne rawaito to ai manzon Allah ya ce kaza kaza kaza ya dace da ilimin nafs ilimin tarbiyya kaza kaza kaza kaza sai a kawo ga illoli a ce da za a tara maza kaza a ce me inganta da kaza kaza za su faɗi kaza kaza za su faɗi kaza da za a tara mata kaza me je inda duk baki ɗaya inda ake samu to sai ka san mutanen garinmu ina son na tarbiyyantar da su ga illo duk wanda bai san illa ba ya zai san maganin da zai warkar duk likitan da bai san sababin cuta ba zai yi zai yi magani mace wannan cuta ba zai taba iya ba sai ya san me ya sababin ga cutar an gani me sababa cutar to sa'annan me zai kashe cutar shi kenan sai a samu zama lafiya to shi yasa dole sai an dawo a yi nan wa'annan matsaloli duk ba mu da su a nan ba a damu da su ba sai yasa al'amura suke da rikicewa amma lokaci kaɗan insha Allah sai kaga an samu canji canji na alkhairi a kanan nan a Najeriya baki ɗaya insha Allah duk abin da ke wahala mujahilci ne namiji ya kasa fahimta cewa shi ba zai zama zama lafiya ba sai matarsa ta zauna lafiya mace ta kasa fahimta cewa ita ba za ta zauna lafiya ba sai mijinta ya zauna lafiya kowa yana ji da kansa to anta amiru wa ana amiru fa man yakabul hamir kai sarki ni sarki waye zai hauja ki babu sarki bi babu kai sarki ni sarki waye zai hauja ki ba kowa bambalanta yake zo ko za a zauna lafiya ba za a taba zama lafiya ba to dole <coughs> dole haka wata mata haka muka je aka yi ta fama aka yi sulhu wani abu dan kankanin abu ne da an dan gyara shi a zauna lafiya misali da aka wata ce wutan lantarki sai na nuna mata waya yace wannan waya da suke tafiya guda biyu zafi da zafi ke tafiya mai a me yake tafiya maimakon ma ta faɗa min da hausa ce negative ne da positive na ce to me kenan ta ce zafi da sanyi a ce a cire sanyi a hada zafi biyu sai wai zai fashi zai zai zai zai daga zai kama ta nace to abinda abinda ya haddasa muku suna kenan kai da muke da mutum ya dauko zafi kin dauko zafi ni dauko zafi ka dauko sanyi sai me sai a zauna lafiya ba yadda za a yi sai an zauna lafiya sai an yi hakuri duk mumini akwai ka'idoji da ke sa yana iya hakura da matarsa duk mu'mina akwai ka'idoji da ke sa tana iya hakura da mijinta mun gane ku annabi nuhu matarsa ta fi sai da kare ba ɗaya cikin ƴaƴansa guda hudu ya nayyar kan ma'ana qala awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri la illa man rahim yana ganin ga dutse da zai je sama ya manta cewa Allah yana da sojoji ko har iska Allah na ya halakar da mutane annabi nuhu da hakuri da ita ba koranta yayi annabi lutufa matarsa ya hakuri da ta kuma ba karshe ya ci nasara ko ci nasara ba to asiya ya yi hakuri da miji da kuma ta yi ba karshe ta ci nasara kuma ta ci nasara ba dole ne sai an yi hakuri saboda ke nan mumini ya san cewa rayuwa babu za a yadda za a sai da ibtilai to duk abin da ya faru mishi daga matarsa ko duk abin da ya faru mata daga mijinta sai ta san mu'mini ya zo duniya ne a jarrabe shi sai ta tabbatar da cewa wannan ibtila'i ne daga Allah shi ma sai tabbatar cewa wannan ibtila'i ne daga Allah farkon mataki ke mataki na biyu hakuri mataki na uku addu'a hakewa ga Allah mulkin sarki waɗannan matakai guda uku ba su faɗa wata karɓa ba ko kai da mahaifiyar ko ka zana ko banka za ku zana ba za ka daɗin rayuwa ba ka tabbatar da cewa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yadda Allah ya jarrabi annabawa da manzanai wa zulzilu hatta ya mata nasrullahi ala inna nasrullahi shi sa sai ga wani sabuwa da mata take yi Allah ne ke jarraban ka don ya ka darajar ka sai gafarta maka zunubin ka dan yi maka kaza kaza kaza abin da zaka shine har ko abin da mu'min ya sani shine Allah zai jarrabe ka ya halicce ka ne don ya jarrabe ka baka isa ka tilasta sama Allah ka ce ba na son jarraban nan ko ko ga lokacin da nake so ko ga irin kalan jarraban da nake so ba a'a Allah shi ne zabi irin jarraban da ke so ta inda zai fito lokacin da zai sai yaya abin zai faru Allah ke ga dama to shi yasa sai ka tabbatar cewa lallai ne Allah zai jarrabe ka menene maganin jarraba jarrabawa cewa daga Allah ne na biyu kai hakuri na uku ka fage ga Allah kana ta roƙon Allah har ya yi maka matakai nawa kenan guda uku duk wanda bai dauki wannan matakai ya shi da cikin rayuwarsa ba kullun sai ya shiga tashin hankali duk inda ka kai da daraja menene annabi kuma ta ta wahala ko ba ta wahala ba dan sa ya ya hakuri ko bai hakuri ba annabi lutu ya akai sai da ta yi masa abin da hankalin shi tashi ba shi jin daɗi ya hakuri ko bai hakuri ba to ya fa matan fir'auna mijin da ya fi kowa shakkiyanci a rayuwar duniya ma alimtu lakum min ilahin ana rabbukum ala ita kan ke mu'mina a wannan ba a wannan wurin baki daya wani irin ibtila ita gani ta kashe auren ta fita ta zauna tana hakuri tana roƙon Allah ta san ibtila'i ne daga Allah in lokacin ibtila'in bai kare ko ta fita za ta yi ta in ta fita wajen fir'auna sai ta ta fara hannun karuna in ta fita hannun karuna sai ta fara hannun ka in ta fita sai ta fara warwar duk shake amma in lokacin ibtila'i ya kai sai Allah ya yi maka sai hakuri abinda take gani ba daɗi ta san ibtila'i daga Allah sai haƙuri cikin hakuri annan mataki na farko ta san daga Allah mataki na biyu sai hakuri mataki na uku cikin addu'ar ta rabbi ibn li daga baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa ma yu'amali wa najjini min al-qawmi al-zalimin ba ka fada ba sai Allah ya rika mai yace an ki a karbi addu'ar sai Allah ya mai ya karbi addu'ar da gashi na kana karanta cikin alqur'ani Allah ya rika ita ko bai da ba jin dadin rayuwar auren kai hakuri da sai rashin jin daɗin auren shi gadon mata da Allah ya sa tana cikin siyayyun mata har a aljanna ba haka ne inda ba ta hakuri ba fa za ta sa dole sai ki hakuri har kai ma annabi nuhu yayi haka annabi nuhu yayi haka kai ma ake bukatar kai ma kai mun gane ku to akan haka ake karbiyyar da mutane ana ilmantar da su ilimi ana karantar da su ana karantar amma a je a zauna ana ta koyi harshen turanci ana ta koyi kaza kaza abubuwa ba hadafi ba manufa ba wanda ya taba bin bature ba bukatar tafiya baki ce nasara fari cikin shi baki nasara akwai wahala da masu biyan nasara duk wanda ya bi harshen nasara ba bukata ba za ta biya japan da ta ki bin harshen na turawa ta ɗauki harshen ta ta ci gaba ko ba ta ci ba rosha fa china fa koriya fa faransa fa ke duba duk kasashen da suka bi ban turanci suna bin turanci wa iya yi wani abin kan yana da wahala sai dai ka samu kaɗan haka da a ce za a dawo da kuma ana karanta da shi a hausa wallahi shi ga an ci gaba fiye da wannan turai to sai na ba babu ko shakka to mu abin da ke gaban mu ba harshen hausa ko harshen turanci a'a addinin musulunci shine abin da yake gaban mu yaya za a yi abu ya fada a fa'idantu ana ba da shawarwari abu ya zama alfanu kamar yadda muka ce maka rayuwa sai kai ka san ibtila'i ne sai kai hakuri sai kai addu'a haka kuma ilimi na addinin musulunci na shari'ar musulunci na ko menene ba za a samu alfa ba za a sami shi da ake so ba sai abu uku sun hadu makaranta masallaci farko in an samu makaranta tun ba samu makaranta masallaci shine makaranta shine masallaci shine kotu shine ko ina to yanzu haka ba zai yi ba shi a samu masallaci na ba da gudunmuwarsa makaranta na ba da gudunmuwarta tana ba da gudunmuwarta sa'an nan abu da ɗakin karatu library ana zuwa ana karatu duk littafin da aka sani da wanda ba zai a kawo a zo ana karatu sannan kuma dole a bar ya kusa da mutane baya yiwa yana nesa da mutane kuma bukata ta biya ka jira gani masallacin yana bayar yanzu da a ce can take janguza ba kuwa zai isa mai tafi ba amma yanzu ka tsallako tal'udu ko a karshe ka zo in ka tashi ko minti talatin sauran inda duk kake cikin gari zai kaji sai a samu to shi yasa muke kira da vice chancellor Allah ya taimake shi ya zamana wannan mulki da yake kai yayi abin tarihi da zai bari duk mulki da ake kai wallahi za a zo a sauka mutum na kawo su sauka mulki zai kare kuɗi zai kare siyasa za ta kare sarauko sarauta zai kare ba abin da zai sarauta sai sarautar Allah ba abin da zai sarauta sai abin da kai zuwa lahira to shi yasa muke jan hankalin vice chancellor da mataimakansa da duk dan boko a bayan university ko dan arabiya ko dan islamic ko dan hausa haɗin baki za a yi ai ma addinin musulunci gata wannan bangaren nazarin addinin musulunci a haɗa baki a ciro shi a zo a yi masa gini a nan tsohuwar jami'a a raba tsohuwar jami'a in babu fili mai martaba sarki ya bada fili ba mahaifinsa ba ba mahaifinsa ya bada fili aka wannan ba shi ma zai bayar a gina a gina ba ba bangare za a gina shi ne zama faculty ana karanta abubuwa da yawa yanayin kana shiga ci ba tsirara ba tsiraiki ba annanci ba kafirki ba kafirai musulmai ne kuma manyan mutane sai ga yanayin ya dace ya kara ma addinin musulunci kwarjini sa'annan kuma ana karantar da addinin musulunci yadda ya kamata sa'annan ga library akwai masu kudi kano akwai masu kudi najeriya akwai masu su taimaka ba su ga dama ba ne ba a bi su yadda ya kamata ba ne duk in ya kashe in ya yi miliyan kaza za ka bin littafin da ake so sannan abu da shi tun da safe karfe takwas har dare karfe goma duk wanda ke bukata daga cikin birni ya zo ya karatu ya koma yana da wata fatawa wata matsala za ki an kawwana lajina jama'a kwamiti duk abin da ke so ka tambaya za a bayyana maka sannan ga masallaci sannan ga library sannan kuma ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga makaranta ga karatu lokaci ƙurarren lokaci za ga inda kano za ta sake dawo da martabar wacce aka sani da ita insha Allah to amma ya za a yi sai an bada gudunmuwa kujera mulki za ka hau ka sauka ribar ka shine kafin ka sauka mai nema addini na a fakake a ɓoye fili na fito fili na fito wannan tanki da muke shan ruwa ake dai ruwa haka yanzu za ka shi zai ka miliyan na zai ka shugaban jami'a ake zaune ba hali ba. in aka ci za a yi sai arna su masu sai a musu amma tun da yake sha'awar yi shi ya sai da ya kuma ba wanda isa ce wani amma tun ana zaune nan ce kaza arna za su kaza nan ce kaza yi mai hada ina wata da arna ya fada mana me zai hana ne kai ka ba shi dama ya hana in ba ba shi dama ba ya zai ya hana ba inda zai ya hana kisa muna jan hankalin shugabannin jami'an bayero da duk musulmi a cikin jami'a ko larabci ko turanci ko hausa ko menene duk turanci ka ba za ka ta zama wa ture ba wallahi ka fantar da hankalin ka inda kake din nan Allah ya ga abin da ya san maka kenan daidai duk turancin ka ba za ka ta zama wa ba ture ba mun gane ko duk bokon ka duk ilimin ka da mukamin ka wata rana za ka zo babu to shi sa hada baki za a yi baki daya a yi addinin musulunci gata a cire tsangayar nazarin addinin musulunci a zo a gina shi a nan a tsohuwar haraba ga masallaci ga library mai babban library da littafai duk duniya ga littafai sannan kuma ga makaranta ana karatu in aka ɗau lokaci kaɗan insha Allah za ka kinga Kano za ta kara dawowa da makaranta na haske na ilimi duk ko ina sai an zo ba a Najeriya ba Arewa ba har wasu Afirka duk sai an zo an yi karatu kamar yadda da ake zo ana yi mun gane ku to Allah ya kai eh interview da safe karfe tara ne zuwa biyu insha Allah ranar asabar mata ranar lahadi maza eh insha Allah annan wani na kace marfi ya rasu to Allah ya ji kansa ya gafarta maka Allah ya sa ya shi shikenan sai a je karatu ko sannan kuma dangane da gidan hadis ana ta tunatar da mutane insha Allah aiki ya fara kuma ya kankama ba ja da baya ba tsayawa insha Allah eh abin da ke gaban mu kenan insha Allah sai an gina masallacin darul hadith makarantar darul hadith sai an gyara tsangayar nazarin addinin musulunci wayannan muka same su kadai ya mu bukata me me yake cikin duniya wanda suka same ta masu sun suna kaka yanzu ko kuwa take ciki America ta fi kuwa tare duniya kuma ta kuwa bala'in tashi hankali me saura turawa da kake biyan duk a rude wallahi a rude eh babu sifatin julusi fi salati babin da ke bai nuna sifan yaya mutum zai zauna a cikin sallah in zai tafiya ta farko ko ta biyu wa kaifiyat wasqil yadaini ala al-fakhidain wai in ka zauna tafiya hannaye ka guda biyu yaya zaka dora su akan cinyanka guda biyu dama za ka ɗora akan cinyar hagu hagu askiya dama uku dama akan cinyar dama hagu akan cinyar hagu in ka ɗora ma yaya za ka yi da wannan hannu akan gwiwarka shin fi da haka za ka yi ko haka za ka yi ƙarshen gwiwa akan kanan gwiwa wannan hannu kuma ya za ka yi in kana tahiya haka za ka yi ko haka ko yaya dai za ka yi dawa za ka yi ta yi ko tsayawa za ka yi duk shi ne ake nuna mana sallallahu alaihi wa ma'ana har yadda mutum zai zauna a cikin tahiya sai an goyo daga manzo Allah to babu da azanci ne ba za mu yi ba zama kuma sai mutum kowa bai iya zama ba wani yadda za karka da hannu ba sai an karbar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne daidai shi ne daidai to ga kan kowa mun ba eh ba shi da amfani قال حدثنا محمد بن معمر بن الربيعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان ابن حكيم قال حدثني عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال يكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة من الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يزونا أتكين صلى جعل قدمه اليسرى بين فخذيه sai ya shimfida kafarsa ta hagu ya tsakanin a bayan fahizihi tsakanin cinyarsa in ya zaura sai duro kafarsa tsakanin cinyarsa ta je haka in zai zama ta biyu ke in zama ta farko ne sai ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafa kafarsa ya tsusa na dama ya sanna kallon alkibila mun gane ko wasaqihi wa farasha qadamahu al-yumna sai shimfi da da ta dama abinda suke nufi da farasha huna ne nasaba abinda ke nufi suka ce farasha mana in ya zauna kan da ta hagu sai ya kafa kafarsa ta dama ya su dawo suna kallo alkibla to wani lokaci kuma sai shimfida su haka shine ya faɗi nan wafa rasha to sai malamai suka tattauna suka ce ai duk hadisan da ka zo wani sabari in rajila hujum eh, ya kafa su ne haka ya su suna kasa babban ya tsatsa mai daraja tana kallon alkibla to sai aka ce tun da wannan kalmar ta zo ya taba yin haka saboda ya bayyana halacci shi yasa aka kawo wannan hadisi wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya ɗora hannunsa mai daraja yusra da dama ala rukubatihi yusra sai ya ɗora akan jinyar akan gwiwarsa ta hagu haka ko ya ɗora haka ko haka shi a lagu aikon mun gane ko hmm. hannunsa na hagu ba a yi shine da na hagu na gada a yi na hagu a na ce yusra na hagu da na ce na dama na ce da na dawo yusra shi sa na yi misali da ai da zai misali da dama ne sai na sai na zai na dawa na yi misali da hukuku wa wada yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sanai hannunsa ta dama mai daraja ya dora akan cinyarsa ta dama hannunsa na dama ya dora akan cinyarsa ta dama wa ashara bi isbihi yayi nuni da yasa ta mai daraja to yaya nunin yake haka ake tsayawa ko ana karkadawa ne haka in ana karkadawa ne ana yi ne a tsaya a kuma je ana yi ko yi ake har a sallame shine insha Allah za a yi bayani insha Allah qala haddathana qutaybatu an ibn ajlana wa sanad قال وحدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya zauna yana addu'a wa za'a yadahu al-yumna ala fakhdihi al-yumna sai dora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa yadahu wa yadahu al-yusra ala fakhdihi al-yusra hannunsa na hagu ya dora akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi ismihi as-sabbaba sai yake sai nuni da yasarsa ko ibham ko sababa ko wusta ko binsari ko fisari mujmal sai na ya kawo bayani yace sai nuni da sababa a sababa ita ce in ya tsaka ta a ce sababa in ya tsaka a ce sababa amma ya tsara manzo ta zai a sababa wace take tasbihi wa a ibhamahu ala isbihi al-wusta sai yi haka al-ibham babban yatsa sai ya dora da wusta sai ya dora haka wani lokaci kuma sai ya yi haka halaka bainahuma at-tahliq shine haka haka ko alwadu kuma haka mun ko ya rike dunkule wa innan haka ya yi nuni da haka wa yulqimu kaffahu yusra rukbatahu wa yulqimu alfarqu sayti wa da'a yadahu al-yusra ala yusra in ya zamana yana dorawa ne to haka zai aje kan cinyar wa wa yulqimu al-luqmatu تكون في الفم ويذكرها الفم وكذلك ويلقم فيها وانا هل يعرف من كين ما نقول لكم كف يسرى ركبته قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه yace manzo Allah ka sace in zauna a cikin sallah sai dora hannayensa guda biyu akan cinyoyinsa guda biyu wa rafa'a isbahu al-yumna allati tali al-ibham sai dora she daga yatsarsa ta dama wacce take bin babbar yatsa manuniya kenan ko fada'a biha sai rinka addu'a da ita ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها أنك كما نحبو أكان تنية تحبو يا شمفدا تحك يا شمفدا حنوحك وترواية يا شمفدا حكا وترواية كما يلقمها نحكك mun gane ko da sai ke sai nuna yar yatsa da yar nuni kenan sabbaha yana nuni yana addu'a to ya ake addu'a da yatsa yad'u biha wa fi riwayatin yuharrikuha قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد في مرضى الله يتقن في أن يزونا التنتهية وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة في كل ثلاثة وخمسين ثم لا ربا سورة كائدة ولين بالسافي دنگن دا ياسو وأشار هو ثلاثة وخمسين فيما لم يسكت شعبين دا أشي نفي وعلم أن قوله أقد صلاة وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرفه الخنصر على البنصر ce wannan ka'ida shine ka tsora wannan kan wannan amma wannan ka'ida ya ba ba tsora ta yi ba shi sa ba salatan wa maimakon haka shi zama tis'atan wa khamsina kenan wata hanya ce ta masu lissafi larabawa kamar yadda kai ma kai lissafi ta biyu goma sai karke wannan da biyu goma sai karke wannan ba haka ke ba to wannan haka ya kace ya yi ne kenan ya kulla ashirin kenan ko yi eh, hakan ka kai sai baka sake dawowa ya kulla tsaye to su ma suna da wacce ne suka yi mana lissafi suka kwatanta mana yadda za mu gane abin da zai fito fili shine riwaya sahihiya da take sai manzo Allah ya hada ya dunkule ya tsinsa duka baki ɗaya haka ya dora babban yasa a aka sauran wannan yasa a ta tsakiya sa'annan ya nuni da hannu da da yatsa manuniya sa'annan yana yana tafi yana yana yana addu'a wa ashara bis sababa qala hadathana yahya ibn yahya قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن, عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال إتي رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبص بالحصى إذا عبد الله بن عمر يا قال إنها سنة fi salati a cikin sallah falan man na hani da ya irda sallah ya gama sallah sai ya hana ni sai kai ya tsawata ke fa qala isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abna rasulullahi sai kai yanda manzo Allah yake a cikin sallah har yaro sai a ce yanda manzo Allah yake a cikin sallah mana komai sai yanda manzo Allah yake shine daidai ko yara ma sai a koya musu yanda manzo Allah yake yace qala isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna fa qultu sai ce kayf wa kayfa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna sai ya ce yaya manzo Allah yake har sai ce kana idza jalasa fi salat yace manzo Allah ya kasance in ya zauna a cikin sallah wa ba'a kaffahu limuna ala fakhidhihi al-yumna sai dora hannunsa ta dama tafinsa na dama a kan cinyarsa ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha a wa qabada asabi'ahu kullaha ne haka ya dunkule wa'annan duk baki ɗaya wa ashara bi isbihi lati allati tali al-ibham sai nuni da yatsarsa wace take bin babban yatsa wace yatsa ke bin babban yatsa ita ce wani sabaha bin wa ba kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra ya ɗora tafinsa na hagu akan cinyarsa ta hagu shi ke na an koya ma yaro sallah kai daga yanzu ka daina wasanni eh. har yaro sai a tafi ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga manya eh min ba babil aula to shi ke nan daga yanzu sai a rika koya ma yara sunna mana dole sai sallah sai an sunna ai aiki da sunna komai sai an sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب بن عمر يتي ناي صلى قصد عبد الله بن عمر فذكر نحو حديث مالك سي أنبت إيران حديث نمكرا تاتا ظفركو وزاد سي قال قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم ثم يسا عبد الله بن عمر بيتي كي كي كي يند أبانا يكي إيبا yace a a sai kai irin na Allah uban bai Abdullahi da Umar kware ne mahaifinsa ya isa ko bai isa ba yanzu da ya tsallake mahaifinsa kai irin na Allah ya wulakanta mahaifinsa kenan me yasa bai ce kai irin na ba ya wulakanta Abubakar kenan eh? ya girma masu ba ba dan me zai ji a tsallake shi a jihar a irin da Allah ga su ma fi kita yanzu da ya bar mahaifinsa ya ce a yi irin na manzo Allah shi ke nan da ya raina mahaifinsa bakin bai raina shi ba saboda mai saboda shi ma mahaifin nasa da yake faɗin nema ba kullum ila za ka kamali ya ce to ashe in mutum ya zo yana neman wani abu kace ga yanda manzo Allah yi kabar na ka kabar na mai ka kabar na malami kabar na shehu ka kaula ka ta malamin ka kenan kaula ka ta shehun ka kenan باب السلام للتحليل باب انك بيان السلمة لا تكسل كرشان سلمة min as-salat inda faradiya bayan an gama sallah sallamewa da za a yi ko kaifiyatu ya za a yi ma yanzu kai an ce kai sallama in kai idan da sallah za ka yi sallah sai kai yadda manzo Allah yayi ba kai saka yadda kake so ba kai yadda ubanka ke so ko malamin ko shauka sai ai irin na manzo Allah wata kila ko kwara wani sai ya kai ko kuwa a kai amma ka fito fili kai gwar-gwar zai zai su hafa da kasa kasai sai kai kaza kasi kaza kasi قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الشعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين والسركي wani gwamna wani shugaban kasa wani wutaccen mai mulki ya kasance a makka yi sallah ce in zai zadda sallah sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi biyu dama da hagu fa abdullahi sai abdullahi dan mas'ud yake anna alika haza ina ya samu wannan sunna ina ya rabauta da wannan sunna anna alika haza أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها إنا يسامون السنة يا أكي ربوت دولنا السنة هي السركي ما سيها إري أنا مبزع الله هل تعجز يا سائنا to shugabana shugaban shugabana ce na da gwamna ce na farki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne daidai shi ne daidai قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ce ai lallai haka manzon Allah yake aika yasa da Abdullahi da Mas'ud ya ga sarki gwamna shugaban kasa minista kwamishina yalla bai dan kasuwa kowane ne ya yi irin manzon Allah yace ya iyaye aka yi rabauta da wannan alkhairi mai dimbin yawa mulki bai hana shi bin sunna ba sarauta ba ta hana shi ba siyasa ba ta hana shi ba rigan kaki ba ta hana shi ba takalmin hula karfi takalmin duk ba abin da ya hana shi bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in gwamna ya bi sunna manzo Allah sai a jijina masa in sarki bi sai a na masa in shugaban kasa bi sai a jijina masa in soja ne ma bi sai a na masa ashe da shugaban kasa da gwamna da siyasa da da soja da yan kasuwa da kowa baki daya wane ne gaba ake son aiko da shi manzo Allah والله تالله سر الرأيوان سر الرأيوان قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهر عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سركي ومسركي كون متون sallama ta ya yayi sallama su guda biyu fa abdullahi anna alika hada ta ina ya rabauta ina ya zama wannan sunna yaya aka yi rabauta da wannan sunna anna alika hada mun gane ku kalmomi ne guda biyu ko yayi abin da ya dace da sunna kai murna kace anna alika hada ko ya kawo abin da bai dace da sunna ba kace anna zaka hada annara ka hada yadda ke amfani a cikin gida annara ka hada annara ka hada haka ke amfani a cikin addini annara ka hada ina ka samu wannan ya ka ka wannan ya ka ka shigar da wannan annara ka hada sai sai huwa min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zai ka sanadi haddathana fulanin an fulanin an fulanin ga abin da manzon Allah ya shi ke nan kafi mun gane ku قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر الأخدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض حده yace na kasance ina ganin manzo Allah yana sallama guda biyu dama da hagu har sai na dama ya ga nan da manzo Allah ya ga nan da biyu kenan sallama biyu ake yi ko amma an kai sallama daya ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi malamai sun ijma'i sallama da ke ake kira sallah wajibi rukuni rukuni sallama daya sauran da din kuma fa sunna mun gane ko babu zikri ba'da salati babin da ke bayanin zikiri da za a yi bayan sallah ashe bayan an sallame sallah akwai zikiri da ake yi ko babu akwai addu'a da ake ko babu akwai addu'a da ake yi bayan sallah ko babu yanzu an sai an zo ne a gwari-gwari ake yanzu tun da mutane suna kasa fahimta in kaga shekarun je masallacin juma'a su kaga sun kawo misali da duk wani wanda ya ji wannan misali dole dole in yana tsoron Allah ya yarda masa kace shi shehun kaji kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi na saba mu shehun ka na dika kan shi na saba mu jika na dika ka ne ne in jika an kware ne murna zai ko ba murna zai har jika ya ji dan me za a saba min abin ya ga miki shirka kasar don Allah wannan to abin da ake bukata kenan ba hayaniya surutu ka a'a a kawo matsalolin mutum ya je karanta ya kwanta ya ji wallahi kasa bacci wallahi karanta wannan matsalar ba yaudaran mu ake ba ana ta cewa kaza kaza kaza kaza ga abin da suke ga abin da suke wannan matsala wane gwari gwari wannan ai ya fi gwaran ma wannan ko قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد شينك من حدث ولا ya يا بان wannan hadisi amma daga baya sai ya manta cewa shi ya karanta da ni sai da na karanta da shine tazkiratul mu'tasi biman hadd biman wani suna lamun bayan ya karanta da kai hadisi wata rana sai manta sai ka zo ka ce ka ce min to sai da mu in yaje zai ba sai ce na ya ce ni na haddara da shi kuma kaza kaza shi sanadin ya عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير yace mun muna sanin cewa an idan da sallah da kabbara da ake kafa ta murya to sai malamai suka ce abin da ake istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya har izuwa ayi tasbih to in yana nufi da tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar shi ne takbiri yana nufi da wannan kenan to yazo dai dake ko amma abin da ake nufi takbiri ma'ana eh, zikiri da ake bayan an sallame sallah ana sallami sallah assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to malamai sai suka ce ga yanda manzo assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah in kai assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sallah ta yi ko ta yi ba in kai assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sallah ta yi ko ta yi ba to ka fara da hagu assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sallah ta yi ko ta yi ba ya قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن أمر بن ابن دينار عن ابي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قال عمر فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره فنفد عمسى سي مسلم تونا الدنيا من تشلف الدنيا وقال لم أحدثك بهذا قال عمر وقد اخبرني قبل ذلك قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحول السند قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم yace bayan an sallar ya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukar murya da zikiri to yi malamai duka suka ce abinda ba a son a daukar murya da zikiri din haka ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah اللهم عليك السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعنا ما بقى سيمي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثين دقيقة والحمد لله أنا سمحرك من يدوسك in ka ga shekan ya zo zai ake ka hada subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar in kalmar ta yi tsawo da wahala zai amma in za ka yi shi da tsawo subhanallah alhamdulillah Allah akbar daya subhanallah alhamdulillah in ka gama ka samu 33 kenan sai ka kara kabbara Allah akbar 34 mun gane ko zikirin da ake kenan to bayan ai wannan zikiri an gama za ka yi rukun Allah ko ba za ka iya ba za ka iya ko eh ayatul kursi ana ayatul kursi bayan an gama tasbihi إنما الله فرق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله الفضل وله النعمة وله الكرامة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه قل هو الله أكف لك أكناك أمم. أنجمك نعم sai suka a an gama kenan baka isa ka wani abu ba za a iya za a iya addu'a sai Allah ka ba mu Allah ka ba mu Allah ka ba mu in ba za ku yi ba zai ku yi kar ku hana kwaye in ba za ku yi kar ku yi kar ku hana kwaye in yace fatiha da salatin ibrahimiya eh an yi ta karanta fatiha da surat ibrahimiya za ku karanta ko za ku karanta ba ba za ku karanta ba قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر ganin ba za ka yi wata tsaya nan wanda ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ka bani kaza ba ka da iko da za ka hana shi yi tsalla kuma yana roƙon Allah babu ibabi ta'awuzu min azabi qabri babu da ya zuna ana son a yi ta neman tsari daga azaban kabari a cikin tsalla ko قال حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت معنى عائشة الله تعالى في دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود في امرأة تعليل وتم تسكين يهودا سمن ذا الله يشهو وهي تقول اتمع التمع يهودي الجنة فدرتوا هل شعرت أنهم تفتمون في القبور قلت استنكي وزائت تنفع سنكبه قالت فرقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمن ذا الله يرى سنة صلى وقال في إنما تستن اليهود لما قال في يهود آجل السنة سأتي من أصحاب القبر قالت عائشة لا عائشة تتي فلبثنا لياليا هكا مكزونا دري كتن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي هل شعرت أنه أوهي إلي أنكم تفتنون في القدور إذ يا عائشة كنت ينسنتي وأيمن وحيتي وزائم متاني أزال أكين كبري قالت عائشة لأن عائشة تسير فسمئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تنجد جوانا لك في جسر أن من ذأ الله يصلى يستعيذ من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كافية صلى الله عليه وسلم بس يا كرة أن أدعو إلى قال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي أجوزان tsofaffin mata guda biyu suka shigo min min ujuz yahudin madina cikin tsofaffin matan yahudawan madina faqalata sai suka faɗa su biyu inna ahlal quburi yu'azzabuna fi quburihim ai ana yi ma mutane azaba a cikin kabarin qalat fakazabtuhuma da na ta ce na kayyata su wa lam un'in an usaddiquhuma bai zuciya zuciyata bata bani cewa na gaskata su ba ban ji cewa ya kamata na gaskata su ba a cikin zuciya zuciyata fa kharaja sai suka fita suka tafi wa rasala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shigo kun ga jiya muna cikin masallacin annabi yau kuma muna cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga da na'ai tana ba da labarin abin da yake gudana ana ɗebo ilmin ilimi wa da fala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shigo mun فقلت له سنك مسا يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي تتي وإن صوفوا في قد أبيو تكتوا في ما تم يهود المدينة تنشقوا من فزعمتا تيسو كريا سوى أن أهل القبور يعذبون تيسو كريا سوى أنا أيوة متاني أذاب أكين كبر في قبوره فقال كما قال sadaqata mata tsofaffi kuma yahudawa suka faɗi gaskiya sai maza Allah ce ne ya ba yadda za a yi ka gaskata gaskiya ko daga ina ta fito ba yadda za a yi ka karya ta karya ko daga ina amma dan wannan ya fito nan dan wannan ya nan shi kenan an bata kenan an shiga dimuwa kenan har a gama rayuwa eh. sai zai sadaka innahum yu'azzabuna azaban tasma'u al-baha'im yace lalle ana musu azaba da dabbobi na ji kan adam da aljani ba kasu qalat yace fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwazu min azab al-qabr yace tun daga duk sa'an da manzo Allah yake sallah sai ya azaya ne tsari daga azaban kabari sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن أشعب عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر فشي تن daga nan manzo Allah bai taba yin sallah sai na ji shi yana neman tsari daga azaban kabari yana neman Allah ya daga kabari yanzu wannan mata ne guda biyu Yahudawa kuma tsofaffi amma da suka faɗi gaskiya sai manzo Allah ya tabbata yana ko ba kungiyar kai ki ban ya gaskiya sai ka tabbatar wallahi shine kin nasa amma dan ba ku da ra'ayi da shi ya faru gaskiya ka je ka ɓata gaskiya ka faɗi ra'ayi to bukatar ne zai biya maka tun shekaru a tun shekaru da ake bukatar ka biya wa ya ci nasara duk sa'an da baka zalunci mutum ka tabbatar da cewa ka masa gata ke wajen Allah wallahi da mai azalimi ya san gatar da yake maka wajen Allah wallahi da ba zai zalunce ka da ba zai zalunce ka haka ba a kaskafa a hahada ka sakasai wai don a bata don Allah sunan na batawa kada ci gaba yake kana zaluntarsa kana masa gasa wajen Allah kai kuma Allah ba tare da kai kenan har abada ko man ka ba nasara riba ka ci ko hasara kai shi kuma riba ka jawo masa ko hasara riba ka jawo masa sai mutane su hukunce shekaru. باب ما يستعاذ منه في الصلاة باب الحديث الذي يجي من فين الشيء في الصلاة جسيا تتيسو كومك جسيا تتيسو الحكمة بالة المؤمن أينما وجدها وهو أولاده بنتيب كافين تشكو زلتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفضلها وجعلوا أزدة آلية أزدة سياكة تاني وكذلك يفعلون أنجل كتابة قال أنت كوبا عدد كتابة لو نسل لك الزلمة ما تسل لك الزلمة بذكر لي أدينا الزلمة بارك بأن الله هو حق حقك يا كيني ما جبت لك نفسه يمكن يفعل إيه ita take nema miki ka ne ita take nema ƙarya kuwa nan din masoyin ka ne faɗa jefar da ita za ka yi miki ka faɗa aula mun gane ko in ba kan wannan ka'ida ka tafi da rayuwarka ba ka ɓata kenan har abada kai da dawa kan hanya illa ma sha Allah Allah ya don wanda ba ra'ayi da shi ko kungiya da shi ya faɗi gaskiya sai ka ba za a ɗauka ba ba za a yi aiki da shi ba don Allah da kai da shi ba ya kai kai asara kai da kake ba za a dauka ba shi da ya faɗi gaskiya ya tsira ba ka bane ba sun ce komai ta taga maka gaskiya kai da ka faɗa faɗi gaskiya magana ta tsari za a baka kuɗi ne za a zage ka ne za a wulakanta ka ne za a yi menene karshe za ka kaci nasara kuma duk sa'an da karki gaskariya duk abin da aka yi masa wallahi tallahi karshe sai kun yi abin wallahi tallahi karshe sai kun yi da sai kun yi da eh قال حدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال abinda ake neman tsari daga Allah ya kai ka da shi kenan yace na ji manzon Allah yana neman tsari fi salati yace sallaza min fitnati dajjal yana cewa Allahumma inni a'udhu min fitnati dajjal Allah ka kare ni ka tsare ni daga fitnan dajjal kada ka bar fitnan dajjal ka ne ni ta kama ni tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba dajjal mun gane ku shi ya ba labari ga inda Dujjal zai zo zai zai tsaya can a bada da Madina waɗanda mabiyansa munafikai za su tafi amma zai je Madina amma duk da shi manzo Allah na neman tsari don ya koya maka ilmantar da kai قال وحدثنا نصر بن علي الدهبمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربونك سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا من ذل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا تشهد أحدكم إن أيقوا يتهيا فليستعذ بالله من أربعين ya nemi tsari daga Allah ya kare shi daga abubuwa guda hudu ma'ana in kai tahiyya at-tahiyyatu lillahi a salawatu was-sayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka ala muhammadin ala muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إذا تشهد أحدكم إن يتهي فليستعذ بالله من أربع يروك الله تعالى في وإذ شرك يقول يتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أدعى من الله فيك وتدلفظ انت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال addu'a da manzo Allah ya ba gani duk addu'a in dai daga harshen manzo Allah ta fito ba ta shige a haddace ta minti uku ko minti ba wahala a cikin sai in da albarka amma har kada abu yana ta fama ana ta kai kawo an da ala faranta so dubu kaza so dubu ɗari so ne manzo Allah ne wace masoyi ya tsawace fi so a cikin matarsa a cikin wacce take ba dama ta ce ya manzo Allah na gare da ke karar me zan fada ya ki raka a ɗari ki raka a dubu ki kaza ku dubu miliyan abin da za ki me ya kana faɗa ne Allahumma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shi ke nan abin da za ta faɗa ki duk malaman duniya su saka su kera su tsara wani addu'a da za ta ci wannan a cikin wannan dure innaka aqul tuhibbu al-afwa fa'fu anni a nuna mana abin da bai shi karshen wannan kai ne mai yawan afuwa mai yawan yafewa mai yawan gafara tuhibbu al-afwa kuma kana so fa'fu anni me ke nan fara Allahumma ya Allah madaukakin sarki fadaci ke tawakkali ke sai da kan mika masa ya Allah madaukakin sarki kai ne koma kai ne komai kai shine mana Allahumma innaka lallai kai ne afuwa ba wani wanda yake shine afuwa da me yasa bane da ta tsallake ta koma ga Allah da bai ita ba me yasa ta tsallake ta koma ga Allah inda ya jona take na abin da ya ce ai muna nan in kika kalle lafiyar kadri ki kira sunan mu muna nan kika ba haka nan ai ko me a kira sunan mu shi ke nan wallahi tallahi shirkun akbar sai ka kama hannun sai juna shi nan da Allah ya rubuta zaki Allahumma innaka afuwwun shi nan kana fadanci kana kama kuma kana wasila kana mika ma Allah komai innaka afuwwun to shibbul afwa kai ne afuwa kuma kana son afuwa to yanzu nake amin na yi ne a ka sai ne kai ne kuma kana so to abin da nake roka kenan kai ne afuwa kana da shi kuma kana so ni ba ba ni da shi kuma ni ba afuwa bane kuma bukata ta kenan kai kuma baka ba ba ka wannan ba zai maka ne ni ne tasiri shi amfani to don me za a hana ni za a hana ni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa magana ta kare ta yi tawassuli ta yi fadanci ta yi kama ta yi komai to yanzu za ta tsinka da abin da take fa'afu anni abin da take so kenan fa'afu anni fa'afu anni kalmomin da take so kenan amma su ba ta ce haka ba sai da ta fara Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa sai da ta kalmomi sannan ta zo ta faɗi abin da take so haka ake so in za ka roki Allah ka kaddamar da ya Allah madaukin sarki kai ne wani kai ne kaza kai ka isa ya Allah madaukin sarki a bani shi ce ma قال حدثنا أبو بكر حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يجب من لك كفر فينا الدعاء في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات من ذلك حديث آه. اللهم إني أعوذ بك min al-ma'sami wal maghribi addu'a da manzo Allah ke yi mu kanu mu bin sai mu ya Allah madauki sarki inni cewa ni lallai ni a'udhu bika ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga ne min Allah ka kare daga azabar kabari manzo Allah ke ne kowa ya san manzo Allah ba manzo Allah ba magana azabar kabari babu ko to amma yana roƙon Allah ba ta tawazu an kenan ba ba a ce kai ma ka koya ba kenan ta ne ce wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ina neman tsariya Allah ka kare daga fitinan al-masih ad-dajjal wata fitina ce da za ta faru karshen zamani Allah kiyaye mu wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsari ina neman kariya ina fakewa gare ka ka kare ni daga fitinar rayuwa da mutuwa wata ce sunnatul mahaya duk kan Najeriya ya zama ma'anar sunnatul mahaya ko eh? eh tun daga zuwa nika tun daga au zuwa nika zuwa ne tun har zuwa jefa ne fitnatul mahaya suna da yawa suna da yawa fitnatul mahaya wal mamat wa fitnatul mamat man Allah yake neman tsari sa'an nan kuma yake Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam ya Allah ina neman tsari ka kare daga laifuka daga zulbai wal maghrami da ba su suka manzan Allah na neman tsari da ba su